الناس نعم على صل على محمد اللهم صل على محمد sunan muhammad din an yi dogon numfashi wajen sharhinsa da bayaninsa sunan ali muhammad da ake cewa ma'anarsu mun ji ibn qayyim Allah ya tsaka da rama ya kawo cewa an yi sakani akwai wanda suka ce al'alu shine man harumat alaihi musadaqa akwai wanda suka ce kuma al'aluhum zurriyatu azwajuhum sai ɗauko a zuwa ɗin ya ce mana kalmar zauj tana nufin mata ko miji jamsinsa shi ne a zuwa akan ce zauja na faɗa muku cewa wasu malamai sun ce wannan ne ta samu kinci da ne alƙur'ani dai ya zo da afsahu al-alfas shine zauj اسكن أنت وزوجك الجنة وأصلحنا له زوجة ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin na na Aisha daga Abdullahi dan Abbas yake cewa dangane da na magana na na Aisha cewa inna azwajatu nabiyyikum fi dunya wal akhirah an yi amfani da zawjatu a madadin mace ba da cewa an saba da cewa ana amfani da alzau sannan Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma sai maganar faranta wanda ina jin a kan maganar faranta abin namu ya tsaya faranta yana cewa وإن الذي يبغي ليفسد زوجتي كساع إلى حب الشراء يبتذلها للي وندهيكي هاتا يزغ ما تاتا يساتا بجريم وكمر بتمن دهيكي ياتن كاري جيجي واتو zakuna da ke jeji wai sa su fitsari kaga ya kai kansa cikin haɗari ita wannan mata shi asali kamar da muka faɗa shi alfahazzar sunansa wannan lafazi lafazi ne ake masa ake masa alfahazzar amma sunansa a wasu ce humam wasu ce hamma ibn ghalib ibn sa'sa'at ad-dari wato kan kabilar banu abdul banu dari afwan wanda su kuma kabilar banu darin suna cikin bakal ne a banu tamim shi darin din kaka shi ne asalin kakansu a al'imam abul farad al'asbahani a cikin al'agani ya kawo nasabarsa haka kuma albalazuri a cikin al'ansar shi ma haka ya kawo nasabarsa har da cewa faransa sun lakabi ne da ya shahara da shi saboda muninsa asali alfarazdaku ana nufin lailayayyar gurasa ce ta kalli fuskar ta yadda ka san lailayayyar gurasa saboda girmanta da cikarta da kuma babu fara a cikinta amma abin da shi ne al'agani ya faɗa dangane da abin da ya shafi sunansa ya ce sunansa umam ibn ghalib ibn sa'sa'ata ibn Nadiya, ibn uqal ibn muhammad ibn sufyan ibn mujashi ibn dari ibn malik ibn hanzala ibn zaid mana ibn sami muku manta ba a tarihi a wafdu bani tamim da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka musulunta za ku ga ana ta maimaita banu dari bal ma har hassan dan sabit Allah ya kare da a gare shi da yake aibata musu bayan zubur kan ibn badar ad-darimi at-tamimi yayi waƙar sa shine shi kuma sai a hassan dan sabit ya mai masa da martani a cikin yana ta banu لا تستوي انت وعشي زبر قرنة اتينا كي ما يعلم الناس فضلنا ما تحتضر عند احتضار المواسم ينات فقاو إنا لنا البرضاء في كل غارة تغار في أو بعرض الأعاد وإنا وإنا وإنا وإنا ويؤكل عند القعر مطعمنا من الشوائب ومن من تشين في أحسان أصدقائي فبنو دار لا تفسر يتفي إيه بنو دار كفو تكبات إن تخرقهم ومن تكبات يعد وبالت kamar wani wani bala'i ne ko ya hudu wa bala inda zikirin makari in ana maganar manya kun asuwa yake ai ba sauki sai ce wala taj'alu lillahi niddan wa aslimu wala taj'alu ziyyan kabiyal a'adim ke kan ku sanya wa Allah kishiya kawai ku haƙura ku musulunta kan ma ku sanya wa kada ku daina ku daina sanya kuma tufafi irin tufafin gwarawa wa ba musulmai ba ko ba larabawa ba to shi ya fito daga wannan kabilar ta banu ne suna da nasaba kwarai da gaske ah, mahaifinsa kenan shi darin din sunan saba'a ibn malik ibn au an ambace shi da darin ne saboda wata kabiya da ta faru wanda anan ya samu wannan suna din wa shi faransa kamar da muka faɗa mawaki ne na asiru bani umayya wanda an haife shi a shekara ta talatin da takwas bayan hijira a lokacin halifancin sayyidina usman a lokacin halifancin sayyidina aliyu akwar ya lokacin ana tsaka da rikicin sittin aka haife shi domin bai fi saura shekara biyu kuma sayyidina na aliyu ya rasu ba aka haife shi a nan garin basara a nan ya taso a daular bani umayya kamar da muka faɗa ya mutu shekara ta 114 a bisa zance mafi inganci yana da shekara 72 wasu kuma sun ce su sun kai har 90 da wani abu Allahu a'lam mutum ne wanda yake ya karar da rayuwarsa galibi akan shashanci da takarci da waƙoƙi da yaban abubuwa da kuma zuwa a yi wa sarakuna waƙa su ba da kuɗi da zambo shine hijabi kenan da cin mutunci domin duk ka taɓa shi sai ka ya ci mutuncin baya bari ko ta kwana amma ana yabansa da wasu abubuwa daga ta abubuwan da ake yabansa da shi an ce mutum ne bayan fasaha da Allah ya bashi an ce waƙarsa yana ɗaya daga cikin mutane uku wanda su ne murabun da adabin asiru da ne kuma ya gina akan da shi da jarir da ahmad kuma duka sun dinga zambatar juna da yi wa juna waƙoƙi na rashin mutunci da cin mutunci abu na gaba kuma cikin abubuwan da shi ne mutum ne duk da lalacewa sa ɗin nan mahaddacin ƙur'ani ƙwarai ya zo wata rana wajen Suleiman ibn Abdul Malik ibn Marwan ya shiga wajensa tare da cewa shi an ce kana ya ufi shi shi'iri akwai ɗan ƙanshi ƙanshin yi a cikin wakar amma duk da haka wannan bai hana shi ya je gurbana a gaban sarakunan bani umayya dan ya nemi kyautar su ya mutu waƙa su ba shi wani kuma suna tsoron sa domin sun san kaifin bakinsa yanzu zai waka ya tallata mutum a duniya ya fasa karya da gaskiya ya ji wajen suleiman ibn abdulmalik ibn marwan sai ya nemi ya rera masa waka ya masa waka a cikin wakar tasa sai yake ba da labari don ba wani fanni na waka da ya bari bai taɓa sai yake faɗan wata lalata da ya je a cikin waka wato da ya je ya ci gaba bala'i ma ana zuwa ana zuwa shakiyanci a kwana da mace ɗaya shi mata shida ne a tare da kuma biya rawatu a a ya yake talatu tani wa hunna ya yake kaga ga mata uku ga biyu ga ce kaga sun zama biyar kenan na tani wa hunna khamsun wa wahidatun tamizu ila shimami ya ce ga kuma ga wata ita ba ta ma samu abin da ta yi ta zai ta dinga sansana ta tana masa kaza a waka ba yake fara a gaban amirul mini shine har dai a baitin karfe yake cewa fa a akuttu a al fitani fa ya ce sai ya kwana a akuttu aghlaq al-khitam yace duk wani madoni da yake a rasa a lokacin da yace sai da ya fasa shi ya kawar da shi abin da ke nufi duk sai da ya kawar da gudun sai yan mata su shida amirul mu'minin yana kwance sai ya gyara zama sai ce ya aba firar sai ce labbaika ya amirul mu'minin yace in araka illa kad ashhadta ala nafsi yace wallahi ka yi wa kanka shaida da zina wa ana imamul musulmi na wa amiru ni kuma ni ne shugaba ce wala uqiman na alayka hajja na rantse sai ne maka hajji yace wani ma ya amiral Ya ce me yasa yace ne anna allah yaqul الزانية والزاني ففيه كل واحد منهما مئة جلدة yace wa kad aqrarta ala nafsika bizina tunda a baitin ka faɗi cewa kai mazinaci ne gashi nan wa bitu a kuntu aghlaq Ya ce ne ne ya manta arashin menene karshe dai sai ce to tun da haka ne ba da qur'ani ka kafa hujja ba ya hadin ya ce eh ce wa yadfa'u anni zalika kitabullahi ya ajira to amma ainihi ma kuma ina da ayar da za ta ije min wannan haddi da za ka yi sai ce wa mafiya wata aya ce sai ce alam tasma ila qawlihi ta'ala والشعراء يتبعهم الغاوون wa تر أنهم في كل واد يهيمون وإنهم يقولون ما لا يفعلون وأنهم يقولون yace mawaka dama ai masu bin su duk batattu ne to kaga in ka ji ni kai ma ka zama batattu in kai da abin da na faɗa kenan ala misali halihi ya alam tara annahum fi kulli wadin yahimun baka ga su da irin zance afka su ce ba wa annahum ko innahum yaquluna ma la yaf'alun kuma suna faɗa abin da ba yi suke ba sai ya ce wa wa kad kuntu malam afal ya ce kawai zance ne ba yi ne ba faɗa nake tashi ka bani waje to kaga wannan ba dai yana da zakai ba duk kuma ya haddace littafin Allah ba da shi kenan hakki ya hauka wannan bai nasa da shi alfaransa yana da kyau a ce musulmi ya san tarihin musulunci ya san an taɓa yin wani mutum irin wannan saboda tsananin lahawunsa da mujin ɗinsa shi yana karkata ne zuwa waka wani lokacin wannan karkatar tasa zuwa waka ma shi ya shagalar da shi ya sa har ma sai ka kamar bai san wani abu na littafin Allah wata rana yana tafe sai ya ji wani yana yana karatu yana karanta baitukan labil ibn rabi'a labil ibn rabi'a yana daga san ashabul mu'allaqat guda bakwai kuma ya rike musulunci ya musulunta tun da ya musulunta ya ƙara yin waka ba ya yi alƙawarin cewa in har ya ƙara yin waka to ya yi alƙawarin sai ya yanta bai saboda ba ƙara rawaito wani wani abu daga wajensa ba na baiti sai sai da yake cewa alhamdulillah iz ne ya'tini ajri hatta tasaytu min al-islam kirbala na gode wa Allah da Allah ya sa har na mutu ajali na bai zo min ba sai da na saka rigar musulunci to yana da yana ɗaya daga cikin ashabul mu'allaqat kuma waƙar wato tana ɗaya daga cikin waƙoƙin da ake kirga su a cikin waƙoƙi masu kyau waɗanda suka kai matuƙa wajen kyau to mu'allakarsa shi wato shi faransa ya ji wani yana karantawa عفت الديار محلها فمقامها بمنى تأبد غولها فرجامها عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها فمدافع الريان عري رسمها خلفا كما ضمن الوحي سلامها دمن تجرم بعد أهل أنيسها حجج خلون حلالها وحرامها رزقت مراجيع النجوم وصابها وجب الرواعد جودها فرهامها من كل سارية كيف شئت يا ji من كل ثانية وغاد مجن وعشية متجاوب إرزامها فعلى ضوء الأيهقان وأطلقت بالجلهتين ذباؤها ونعامها والعين ساكنة على أطلالها على أطلال على على أطلالها أوذا تأجل بالفضاء بهامها wannan shine baiti na bakwai yana zuwa baiti na takwas fajalat yulu ala kululi ka annaha zubaran ka annaha zubarun ko zubar ka annaha zuburan tajuddu butunaha aqlamuha وجلت سيول على الطلول كأنها زبر تجد بطونها عقلامها أو رجع واشمة وصف نفورها kafafan ko kifafan da an raba kaukahunna wa shamuha ko shamuha ko kaftu as'aluha wa kaifa su'aluna summan da ma yafi salam kawai sai fadi ya cigaba saboda irin yadda ma'anar baitin ta fita shi yana ta neman wata budurwa ce yi ta kuma sai ta tafi sai ke ta neman inda take ta inda zai same ta ya shiga cikin wani shauki ga marari da bege a cewar da bashir labisu karshe dai shine sai ke baka labarin ya ma ta gane kufai na gidan da ita wannan matar ta zauna ba sai da ce wajen na ala sai da aka tafka ruwa to irin tumbuɗar ruwa din nan da take tahowa ita ce jalat alas alas jalat wajalat yulu ala tululi sai ga wato tumbuɗar ruwa ta zo ta tona asirin kufai ɗin gidan sai ya ga foundation din gidan ya fito yace in ka kallo gidan daga nesa ka annaha zubaru kai ka ce rubutu ne da aka yi shi ya daɗe ta juddu mutunaha aqlamuha wadda alƙalamin ana zanawa yana ƙara fito da rubutun baro-baro ana ganin su wadda ya ga abinda zai fara zai ya faɗi ya sujada wai da ya ga haka lokacin da ruwa zuɗi kora wajen ya ga gidan to waqaftu as'aluha nace sai na tsaya ina tambayar wannan kufai da na gan shi ina tsakan Allah kai ne kai ne gidan suwanci a nan ne suwanci suka zauna kuma kai ne ka rushe ka koma haka sai to kai su su'alu na summa to waya ake mun wanda mahaukata ne mun in shi za mu dinga tambayar abubuwan da asalin su kurame ne khawalida a haka suke ba su taɓa canjawa ba ma ya dinu kalamuha wanda zancen su ma ba zai fito ba sai ya da sujada sai su ya amma kai ne kai canta ya za a yi kai sujada a kan haka ya ce rufe mu kuna karanta alkur'ani kuna jin wurin da ya muku daɗi in ya yi kyau sai ku yi sujada yace to mu ma wannan a waka wuri ne da ya kamata a yi masa sujada yace hada mahallu sujud min ash-shirk kun ga wannan sharrin da kenan faranda shi yasa da yawa baya burge wasu daga cikin malamai saboda wannan amma sai dai duka rikicinsu da suka buga da jari babu abin da ake yabansa da shi ake fifita shi akan jarir irin yadda Allah ya zuke shi kamar yadda na faɗa muku ya yabi Zainul Abidin Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib Allah ya kare da gare shi lokacin da Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan ya zo haji tare da gungun jama'a da tarin jama'a shi ma kuma Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ceto sabon mutane suna biyar da shi saboda takawarsa da tsoron Allahnsa da farjininsa da kuma girman da Allah ya bashi da nasabarsa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aka biyo shi da aka biyo shi shi kuma sai shi kuma Hisham ibn Abdul Malik sai mamaki wani mutum ne ya zo har jama'arsa take gogayya da jama'a ne ya fasan ya amma wai dan ya gwada wannan kuma waye shi to shi ne faransa ya ba shi amsa a fusace a cikin waka والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خيل عباد الله كلهم هذا التقي النقي الظاهر العلم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا وليس قولك من هذا بظاهره العرب العرب والعرب تعرف من أنكرت والعجب كلتا يديه غياث عما نفعهما يستوكفان ولا يعروهما عدم سهل الخليقة لا تخشى بوادره يزين حسنان حسن الخلق والشيم har آه، وإليك سوى ما قال لا kala إلا في illa shine mutumin da in roƙarsa ka zo yi ba ka yi tun da yake bai taɓa amfani da kalmar la ba ba illa fi ta shahudi sai dai zai kalmar shahada la ilaha illallah in ba nan bai san wai babu ba a nan ne zai ce ba abun bauta amma in ba a nan ba laulat ta shahudu ba da ban tahiya ba da kuma kalmar shahada laulat ta shahudu ba da ban wannan ba kanat la'uhu na'am da ladin ma sai ta koma na amsu amma ta shi wannan kalmar shahada ce haka haka ake furta ta shine fi ammal bariyata bil insani fan qasha'at anha al ghayahib wal imlaq wal adam shine ya game talikai baki daya da insani dan haka duhu na talauci da rashi gaba daya in ya ganshi sai kaga ya yaye gaba ki daya idza kala quraish qala qa'iluha ila makarimi hadha yantahi kan karam wato ana magana karamci a kansa karamci ya kare ne karshen karamci daga shi babu kowa yughdi haya'an wa yughdi min mahabatihi fama yukallimu illa hina fama yukallamu illa hina yabtasim wato yake za a ga shi kullum yana rinsa idan yana sunkuyar da kansa saboda kunya sannan kuma yi ubalin mahabati in ka gan shi za ka ido saboda sa fa ma yi kallon ba wanda yake iya masa magana illa hina ya sai lokacin da za a gan shi yana murmushi zuwa ƙarshen dai inda ya faɗa ya yabe shi ya ziga shi kuma ya kwarzanta shi to wannan baitin da ya ƙara masa mutunci a idan mutane ya ƙara masa kuma daraja da ɗaukaka a idan mutane wannan baitin da muka kawo wa innal ladhi yabghi li yufsida zawjati ka sa'i ila ukhti shara yastadila yana ya yastadila yana da kissa kissa wannan baitin kuma shine a shi faranta yana da wata yar uwa wata ita wannan yan yar uwa ta sa ana kiranta nawa ana kiranta nawa ko kuma kafin mu kai da zuwa ga baitin mu gama da labaransa sa'annan kuma sai mu ita zuwa ga na gaya muku cewa mutum ne mai fasaha ya zagi jarir a wurare daban-daban wanda mutane suna ganin ya kai jarir kasa wanwar ko da yake shi ma jarir din ba kan wallah ba ne domin ya yi wa farar da dukan da sai da ya hana shi tashi kuma kamar da na faɗa muku a shi kansa farar da shi kansa farazdar ya san wane ne jarir kuma yakan yi adalci wani lokacin lokacin da idan aka ambaci jarir ko kuma abin nan ko kuma ko kuma ya ji wani abu na wakarsa kamar yadda na faɗa wani lokaci wani abu ya haɗa wani abu ya shiga tsakanin amman jarir ɗaya daga cikin manya-manyan mawaƙa ne na wannan lokacin da da shi faransa yawa sunansa zurrumma shi ne amin jare shi zurrumma duk wanda suke karanta adab sun shi wani abu ya shiga tsakaninsa da kabilar da shi da hisham wanda ya fito da kabilar imrul ɗai ibn zainu manat ibn Tani, to sai ya zage shi da waƙoƙi na bataina kamin ka min tsalalin a mahatkun rihu wa sana da sauransu to jarir sai ya ji shi ya rera wannan waƙar sai ce kai yi min waƙar da ta yi wa hisham almara imana. sai ya karanta masa waƙar da ya karanta masa nabat ainaka kan an talalin bi khuzwa mahaqqur rihu wa mtana al zuwa dai inda ya karanta masa da ya karanta sai ce to ai wannan waƙar da yi baka zage su ba yanzu a laraba ba za su ce ta yi wani abu amma bari in karanta maka in kara maka wasu baituka maka kutse a cikin waƙarka idan ka zaje su da waɗannan baituka to ka kai su ƙasa wanka yace ce to bismillah sai ce in ka tashi ka ce musu tun da ƙabilar tamim suna da ɓangarori daban-daban family family daban-daban to ka yabi kowane family su kuma family suka tura su gefe guda sai ka ce ya uddun na ila tamimin بيوت المجد أربعة kibara akwai gidaje biyar ɗakuna biyar ne su suka suka bada a banu dari yace to duk wanda zai amsa duk wanda zai kirga gidaje na gidaje na karamci a banuta tamim to gidaje hudu zai lissafa alhali kuma gidaje biyar يعد الناس دون إلى تميم بيوت المسجد أربعة خيارا يؤدون الرباب وآل سعد وزيدا ثم حنظلة الخيار أنا إرجع الرباب لآل سعد لزيد ثم حنظلة ينصر لكما ابن الخيش في سأين باب ويحلق دونها المرئي لغوا ما هذا كان بيقع السيطو هناكما ابن الخيش كيف نزيد مناك سيكا في سوط ذات حلقة lagwar a banza kama alghaita fidiyatil huwara kamar yadda idan aka zo diya ba a kirgawa da karamar taguwa wacce bata kai girman da za a kirga ta ba in an zo ya ce kai banda wannan ita ala korar wa ka su ma wannan kabilun ana kirga aka kirga hudu su wannan tsallake ta ake wannan abu ya wahalar da su ya sa sun ji ba daɗi an ɗauki waka ana ta ratse rafi ana ta yaka yaɗa ta to sai farar da wata rana sai ga mutu zurfin ya ji irin kokarin da zurfin ma ya sai ce da Allah ɗan rera mun waƙar nan da kai ka zagi Hisham Almara'i aina لقد an من عن طلل بحجوة محت الريم وامتنع الإثارة يعد الناسبون إلى معد إلى تميم البيوت المجد أربعة خيارا يعدون الرباب وآل سعد وزيدا ثم حمزة sai da ya gama karantuwa sai ce amma maimaita mu bai tuka uku daga ya uddun nasu ya maimaita yace zurrumma hanya ku kai kai wa'annan bai tuka ko zurma bai taɓa cewa yi masa akai ba sai ce eh ni nayi yace kai hanya ya ce kwarai ne waka ba waka ta wuce sai ce kaza ba wallahi ya ce na rantsi da Allah bakin ka ya yi ƙarya innama alakaha man huwa ashaddu lahayna lahayni wanda ya rera maka su ya ci ka fadin baki haza bai haza qaulun nu'atan wannan dan jakan ne ne ko haza bai ci dare. mana shi karta ya gamsu da cewa dare ya kai matuka ya da rai kwarai da su na ba ku labari da misalai da ya yi a wancan waka tasa wacce yake cewa a sun ce da sunan zan Allah sallallahu alaihi wasallama su ne dangin su suka zo suka yi imani dan babansa ma ya musulunta kakansa sa'a sa'a kamar yadda malamai suke faɗa shi ne wanda yake ceton 'ya'ya mata za a bin daga wata rana ya gifta ya gifta ya tarar da wani mutum yana haƙa rami ga matarsa tana kuka sai su kai lafiya sai ce yan nan zan binne sai ce me yasa zaka binne sai ce saboda koran talauci ka san yanayin 'ya'ya mata da janyo talauci sai ce to zan siye ta ban maka ita da rakuma uku ta goyi uku da 'ya'yansu in yi so ku dinga shan nonon kuma ku amfana da rakuma ce to ya yarda shi kenan ya fanshe ta wannan saukakar da ya samu da fansar wannan ya da ya ya sa to kuma shi kenan tun daga lokacin sai ya kuruta cewa duk wanda yake da ya zai binne sai ya zo ya biya kuɗin ya fasa binne ta ya sa jari farazar yana cika baki da wannan saitin to yana da iyaye waɗanda suka yi abubuwa wanda wanda shi jarir ba shi da wannan iyayen to ne yake cikawa wa jaril baki a cikin a cikin wata waka ta ta wata ainiya wanda yawanci mu baiti ɗaya muka haddace a cikin ta yana cewa min nalladhi min yake cewa wa min nan nalladhi a'ta ar-rasula wa min nan والعيون دوامع ومنا الذي يعطي المهين ويشتري الغوالي ويعلو فضله من يدافع wa ma haka yi ta yi ta har sai da inda yazo inda yake cewa ula'ika aba'i dan yana cewa wa nan allazi wa minna gadatar rauki wa yinna wa minna yace ula'ika aba'i fa jini bi idan idza na ya jarirul majami'u shi wannan sune iyayena da kakannina ya kai jarir in ka isa ka zo min da irinsu idan mun haɗu a wajen taro ka gaya mun suwaye iyayenka to shine sai yake cewa yake cewa da su nake takama da su nake kaza da su nake kaza sai zo yake cewa fa innaka illa ma'tasamta bi nahshani la musta'a yake cewa fa innaka illa ma'tasamta bi nahshani fa innaka illa ma'tasamta bi nahshani la mustad'afun yabna al maraghati dha'i'u idha anta yabna al kalbi al katka nahshalun wa lam taku fi hilfin kama an ta sani ya ce za an ta yabin kalbi kai ɗan kare idan ya zanto alkarka na nahshal suka ki su karɓe ka suka watsar da kai walabta ku fi hilfin kuma ya zanto kai ba a cikin su kake ba kuma sa'an nan ba kwa kawancan aminci da su da su iya kare ka ba ma an ta sani sai za ka iya yi ba abin da za ka iya yi sai ke cewa fa innaka illa ma tasamta bi nahshalin in dai ba za ka je ka nemi mafaka a wajen su bala mustad'abun yabn al maraghati ba'i wannan kaɗan daga cikin adabin farar da kenan wanda to wannan ita kuma waka tasa wacce sanadiyyar ta muka kawo wannan abu dama kuma lokacin manhajinmu shine muna ɗan yin kokari ba ko da ko da ba mu ba amma dai mu bada ma'aluma akkar akan matsala don ya zanto kana da wukar gindi ko da karantawa ka zo in ka manta wani za ka iya rike wani kuma akwai ɗaliban ilimi wannan zai iya zama musu taskira domin su su dinga tunawa to shi faransa akwai wata mata ko kuma wata yarinya a wancan lokacin wanda sunanta nawa to wannan ita wannan nawar din ita ce matarsa ita ya aura kuma ya zo ya sake ta ya kuma yi nadama a bisa sakin ta da to kistar aurenta da ita da kuma sakinta abul faraj al-asbahani ya kawo a cikin azani cewa ta hanyar abu usman almazin yake cewa labarinsa tare da nawar ibn tu'ayyun ibn sa'sa'a shi kuma sunansa wahab ibn khalid ibn sa'sa'a kun ga da ita da shi ne me me ya hada su kenan kakansu daya ita nawar ibn tu'ayyun ibn sa'sa'a ibn Nadia, al-mujashid ko al-mujashidiyya yar ta ce to ta gabu da wani mutum wanda shi wannan mutumin ya fito daga kabilar bani abdullahi ibn dari ya zo yace yana son ka ita kuma yarinya ce kyakkyawa kuma da faransa ya daɗe a ransa yana son ka to ita kuma ganin cewa ya shahara a cikin dangi sai ta zo ta sami shi ta ce wani daga cikin kabilar Bani abdullahi ibn dari ya zo neman aure na da haka ina son ka aura min shi dan kai ne wani a ko a nan sai a samu wani babba a cikin dangi sai a ba shi wani shaka ko shi kuma sai ce to gaskiya ba zan aura muku shi ba sai kin yadda da duk wani hukunci da na yanke duk wanda na aura muku za ki karɓa ta wannan mai sauki ne na yadda saboda haka da ya tashi sai ya sa aka taru sai da aka cika masallacin da jari aka cika tam abuwa masallacin banu mu jashi aka cika wannan masallaci aka yi komai to da faransa ya zo fa hamid Allah wa asna alai sai ya ba Allah ya wa Allah godiya inna alhamdulillah kudu ba ta aure baya ka sai ce to ya ku jama'a ku shaida cewa a wannan rana na aura wa nawar kaina na ce muku na aura ya aura wa nawar shi kuka ce ba za a ce shi ba sai na aura wa nawar ni a yanda ya faɗa zawwajtuha li nafsi na aura mata kaina zan ba da eh, raƙuma ɗari jajaye da jajaye masu baƙaƙen gidanuwa ai ko sai masallaci ya wahar kowa da kowa ita ba ta ce ai kam Allah karta ba ta yadda ba shi ne sai ta gudu da ta gudu to ina za ta duk familin da ta je sun san halin faransa in yaji ji suna wajen gobe za a ji ka a waka ka za abin ka da mawaƙi duk inda ta je sai a ji karfanta duk inda ta je ba to sai wata kabila banu ummu sai su sai suka yarda da ta zo ta ce ina haɗa ku da zumuncin da ke tsakanina da ku in aka roƙe ka da zumunci an gama da wata wata Allah allazi tasa'aluna biyu wala arhami a kira'ar isa'i da hamza da khala wal arham ira jumhur kuma wal arham ay wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wa bil arham ay wa tasaaluna bil arham kuna roƙon junan ku da zumunci ko sai ta wata ce ina roƙon ku da zumuncin da ke tsakanina da ku ku yi min rai sai suka ce to shi kenan tsaya tunda mace ce ba za ta iya tafiya maka da kanta ba sai suka ɗauke ta suka ɗora ta akan abun hawa suka kai ta har zuwa daga basar sai da suka kai ta har makka wajen abdullahi bin zubair shi kuma abdullahi bin zubair allah ya kara yadda a gare shi a lokacin shine wali shi mulkin makka a hannun da yake hijaz gaba ɗaya makka da madina da fahim da iraq a lokacin suna rigima da da marwaniyin ko mawiyin abubuwan kafin ma abokan marwaniyin to a lokacin kusan tun lokacin yanzu ibn muawiya ake ta fafatawa har zuwa lokacin da aka kashe shi a an kashe Abdullahi bin Zubair a lokacin abu-malki bin Marwan karkashin jagorancin Al-Hajjaj Hajjaj ibn Yusuf al-Sadiq to da sai wajen Abdullahi bin Zubair Allah ya kare ta a gare shi shi kuma farantar da ya ji labarin gatanan taje to shine sai ya je ya nemi shine sai ya je ya nemi ah, ya nemi haɗin kan 'ya'yan abdullahi bin zubair sun allah ya ƙara yadda a gare shi kan cewa su taimaka su taimaka su su taimaka ah, su nemi a wajen ubansu cewa ya tabbatar da aurensa da wannan mata ita nawa shine suka je suka ce masa kakka damu za mu za mu taimaka maka domin cin da ya zo maka ma aka ji labarin faransa ya zo maka kuma kowa ya ji labarin matarsa ta neman faɗa a wajen abdullahi bin zubar Su kuma abdullahi bin zubar yana hukunci da adalci to 'ya'yan da suka tashi sai suka zo suka same shi suka ce to a da allah baba ga shi ga shi abin da muke so ita kuma uwarsu da aka koma ita kuma uwarsu sai matar ta samu babu su kuma da Allah ga gashi gashi shi ne ba ma san ta ce ni ba na san koma wajen ka kin ji ya zalunce ne to sai ita matar sai ta fahimci cewa lallai ita wannan matar ita na wata tana da gaskiya sai ta karkata zuwa ra'ayinta su kuma 'ya'ya sun karkata zuwa ra'ayin wa faransa da Allah ibn Zubair ya zo har ya yadda da magana su amma da yake gida matar sai ta tsara shi ta ce to ai wallahi ba za ta koma ba ai kaza to a ganin ka magana 'ya'yan zai ɗauka ko maganan matar ko kai ne ai to shi ne sai abdullahi bin zubair hadda ya ce ka kwantar da hankalinka za a raba auren yana shiga gida kuma sai aka ga sai ce kai ka ɗau matar ka ku tafi ba za a raba auren shi ne ransa ya ɓaci shi ko ba zai ba yadda zai da abdullahi bin zubair sai da ya bari ya yi nisa da ibn zubair sannan sai ya zo yana masa waka yana cewa amma amma banu falam تقبل شفاعتهم وشفعت بنت منذور بن زابانة ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا مؤتزرا مثل الشفيع الذي يأتيك أريانا يتي أما بنو هذا يا أنت فلم تقبل شفاعتهم أن يكرتي cetar da suka yi a sun yi sun duke su yara ne daga mai gemu zai ne kaza an ƙi a karɓa wa shafa'at bintu manzur ibn zabana amma yar manzuru gudu zaban ba ta abla bin zubar kenan ita kuma ta yi ceto an karba take ko da yake yana da gaskiya laita shafi'u alladhi ya'tika mutazira mithla shafi'i alladhi ya'tika uryana wanda zai zo maka da wando a jikinsa yana neman ceto ai ba zai samu shiga ba kamar yadda wacce za ta zo maka ba kaya a jikinta abla bin zubar ya ji wannan zamban da ya masa an ce wata rana ya gamu da shi a masallaci abla bin zubar giant ne don kamar babansa yake yana da ciki yana da irin abun nan na maza bani baban babansa shine hawariyun nabi shine yadda yake gadin annabi zama har manzo Allah ya barci yace inna li kulli nabiyyin hawari wa hawariyun zubair wata rana sai aka yi sa'a ga daga Abdullahi bin Zubair da farar da masallaci ana zuwa bakin kofa da Abdullahi bin Zubair zo fita kawai sai ya makale shi a bakin kofa ya tashi a makata ya ce na ji abin da kake cewa maimaita tseren amirin wani ne ya a yi <laughs> dama al'amuran ne ka sai da kai ce to in na kara jin ka faɗi wata bakan magana kai na sai na kashe ka don a girgi ba mun kai sai ya burgita ya fara kokarin haɗa ina sai ina sai ya bar maka shi kuma Abdullahi bin Zubair da ya fahimci halin da ya shiga inda dai an gwada masa abu ƙarfinsa sai zai samu mata da ce ya ce a kira wata aka kira ta ce to ke tun da ba kya son dan nan nan naki ina ganin zan kashe shi a wuta to tun da ɗan'uwanta uwanta ne to kuma sai wannan kaunar ta yan uwantaka sai ta tashi ita ce a aka aka shi shi ce to sai dai in kin yarda za ku zauna ku ci gaba da zaman aure ta ce na yarda sai yasa aka kira shi ce to kai ina sadakin ka Hassan kuma ya fi faɗi sadakin amma bai bayar ba ka ji zalunci irin na mawaki ya ce to ka san gani a cikin gida na baku ta gashi gashi gashi na dai ce to abin da nake so da kai ka je akwai wani a kurkuku yana nan shi ya yi laifin da yana neman shi akwai fansa a kansa in ka je ka gaya masa zai kaza yana zuwa ya gaya masa ya ce to ga rakuman ya bayar da ya ambata zai bayar kuma ga wasu ma ya kara masa irin su fatan fatan su aje a yi aje a ciyar da to shi kenan sai aka bashi nawa sai ya taho da ita ya dawo da ita ya ci gaba da gaba da ita to amma sai aka dinga zaman doya da mai ba shi ne yau ta cuce shi yau ta yi masa kaza ba kwata-kwata sai bai ji daɗin zama da ita ba har sai da ƙarshe dai ta gagare shi ya je ya auro masa jikar su haris ibn ubad haris ibn ubad wanda yake shi ma wani gagararre ne a larabawa wanda shi ne shugaban banu shaiban banu babi'a wanda sanda aka yi yakin yakin basu shi bai shiga yakin ba gaba ɗaya ɗan banu bakar ne har sai da ta kure tukuna aka kashe masa ɗansa bujai za'an nan ne daga baya ya yi rantsuwa a kan wato tunda aka kashe shi muhallin ya kashe shi kuma ya ce ya kashe shi a bakacin hancin takalmin a kulai to wallahi ba zai dena kisa a bunin sagalin ba har sai kasa sai masa magana shine da ya ɗaukar sakalinsa sai da aka shekara arba'in yana kashe su ya tafi waƙar ta arriba na amatan lilmi lafi har zuwa irin an tiyari mun taɓa yi a wani lokaci a karatun da na to ya je auro yar wannan gida ya ta gaba ta iya haɗa da zama da wannan yar manyan mutanen ba ƙarshe ta dinga cikuna masa har sai da ta nemi ya taimaka ya sake ta ya ce to ya ya ta sake ta amma da sharafi ba za ta auri wani ba ko ba za ta bar gidansa ba gidansa za ta zauna ta yi ta ci gaba da rayuwa kuma ɗan alherin da take masa ba za ta daina ba shi ya kafa mata sharafi ta ce ta yadda amma ba za a yi sakin ba sai an ji wajen hasanul basari ɗaya daga cikin salaf ne hasan ibn abin hasan al ya ce to ya yadda aka je gaban hasan al-basari ya ce to wannan mata tawa nawar ina shaida maka cewa na sake ta a gaban jama'a akai haka to su wannan barin umm sai sun bi shi lokacin da suka ji shi sun gani a gaban su akai kuma ya ga sun gani daga baya don kowa yana tsoron farzan amma su sai suka buɗe to bayan ya sake ta ya zo ya yi duniya ta dawo ita kuma ta ya ci ya Shi shine haike cewa na su na damatar kusari lamma gadat minni mutallaqatan nawaru lakana alayya lil qadar al khiyaru wa kanat Jannati fa kharajtu Minha ka Adama. حين أخرجه الضرار وكنت كفاتح أي كفاتح عينيه عمدا فأصبح ما يضيء له النهار يتي ندمت ناي ندامة ندامة الكفعي irin nadamar kufa'i shi kufa'i wani mutum ne mahari wanda a cikin dare wata rana ya ga wani icen magariya ne ya birge kawai ya sassake wannan ita ya ce wannan zai kyau a yi kibiya da shi ya tsaya ya kera cibiyoyinsa guda biyar masu kyau wanda saboda tsananin kiran nan sai da ya wahala kwarai to kuma cikin dare ya gama ya gama sai ya ce wannan jibbau bana bari har ya waye bari mu fara jaraba su kani ya taɗe kibiya ɗaya ya taɗe da ya gano dankan mutane da ya sake shi ya tafi ya tafi ya tafi can sai ya da ki dutse kan ruta ta tashi sai ce kai to duk wahalar nan da sha amma wannan kibiyar ta kasa yin harbi sai ya sake sai ta tafi da daddare ne ba shi ba gani yake ba ya sake kauta kibiyar ya saki maka yana sake harba shi shi ma ya sake dukan dutse ya sake Allah da ya ɗauta uku sai da ya sai ta ci wannan gaba ɗaya su da ya gama da ya amma dai wannan sun cuce kawai sai ya balla bakar ya karya ta gaba daya ya fita ta gari na wayewa sai ya ga ashe kowace kibiya kowace kibiya sai da ta soki baka nan da yawa ta soki wannan ta fita ta soki wannan duk ta ka da su sannan ta je ta daki bango ta kuma ta fice kuma ga shi har ga ya karya bakan shi ne da ya dinga fiƙe hannunsa sai da yanke hannunsa gaba ɗaya saboda nadama to ana buga misali da shi a nadama to shi farajar shi ne ce ya yi nadama irin nadamar kusa ita sun ya ce da ake bayarwa amma dai ta shiga cikin maganganun mawaka malaman adadi, ibnu wannan al'andalusi ibnu abi shamakmak a cikin ashamakmakiya ai yana maganar wannan ko yana cewa yake cewa yace idan yana yana maganar wani azzalimi da yake kora dabbobinsa da taguwa yace idan baka hannu akan kora tagoyin da kake ba ولم تكن منتهيا عن رهتي فإن تماديت على إسعادها ولم تكن منتهيا عن رهتي فسوف تعروك على إتلافها ندامة الكسعي والفرزدق za ku ci yawa ana yawan wannan ana kawo na damatul kusa'i wal faransa haɗe su ake ce fa inda ma dai ta ala it'aliha in ka ce za ka ci gaba da wahalar da rakuman nan walam takun muntahiyan an rahaɗi, kuma ba za ka dena wannan tirsasa musu da matsanta musu ba fa sawfa ta'aruka ala it'abiha ko ala itlabiha na damatul kusa'i ko nadamatul za ka zo ka nadama irin ta kusa'i wal farazdari da kuma farazdari haka mai makama ma yana cewa da dimtu nadamatul kusa'i lamma abana sulhu matlaqatan nawar a can a cikin makama yana ba da labarin cewa shi ma ya yi nadama irin nadamar kusa'i to labaran farazdar kenan wannan baitin ya tsinewa banu ummu ne shine shi ibn al ya ciro ɗaya daga cikin baituka ya kawo shi saboda su suka taimaka wa nawar ta samu ta tafi wajen abdullahi ibn zubai to shine a cikin baitukan yake cewa la'amri laqad arda nawara wa saqaha ila al-buri ahlamun khifafun uquluha ata'at bani ummu sayri fa asbahat ala qatabin ya'lu al daliluha وقد سخفت من من نوار الذي ارتضى به كلبها الأزواج خاب رحيلها وإن امرأ أمسى يخبز زوجتي كساء على أفد الشراء يستزيلها يتي لعمري نار الزيد اللي كلا در لقد أرد النوار وساقها إلى البور أحلام يتي أحلام وتمتاني ما سحن كلها khifafun hukula wanda har kullum su kanana ne wulakantattu ne kasantattu sun ja sun kai na wasu baro sun kai ta zuwa ga halaka a ba'at bani ummu sayyid ita kuma ta biya ta bani ummu sayyid fa asbahat ala sakabin sai gashi ta waye gari akan sidqi ya'lu salata daliluha wanda yake dubunta wanda ya ja ta ya kai ta yana tattakawa yana bi ta sahara daga nan ya shiga nan ya ce wa kan taƙiƙat min min nawaru kuma wai ta nawaru ta yi fushi da ni allazir ta ba bi ha bihi kalbu hal azwa da kaba ha, wa inna ra'an a wata ruwaya kuma wa inna allazi ya ce to haƙiƙa wannan mutumin allazi ya bulki a wata ruwaya kuma wa inna wa inna ra'an amsa yukhazzibu zawjati a wannan ruwaya kuma wa inna allazi yabghi da zawjati duk mutumin da yake kokarin bata min matata ko yukhaffifu zawjati ya haɗa ni faɗa da matata to kasa'in ila usri shara kamar mutumin da yake tafiya ne kasa'in ila kaga sa'in nan a sa'in ko ya faɗo cikin karatun mu na muwatta ko mun kawo wannan baitin ne ko mu kawo shi ba ko to kaga shi ba wannan zaka iya tsara shi a ma'ana asa'in kasa'in kamar mutumin da yake tafiya ne ila shara'i zuwa zakuna na jeji ya sabi lawo yana so su yi masa fitsari kaga ko wanda ya zai je wajen zaki na daji ya sa shi ya masa fitsari to ai kaga ya janyo kansa yasa da kansa ma ke cewa wa min duna asbabi wa duna abwabil usudi basalatun wa bastatu aidin yamna'u bayni tuluha wa inna amiral mu'minina la'alimun bi ta'wil ma wasa al-ibada rasuluha فدونكها يا ابن الزبير فإنها مولعة يوحي الحجارة قيلها إلى آخر ما ذكر wanda wannan shine kissar wannan baitin ah, na kaddara in kawo muku da in haɗa muku da tarjamar faransa saboda muna da karancin wurare da ake koyar da adini musamman da muka shagala da abin da ya shafi koyar da addini kuma da koyan addini wanda addini shine asali shi adabin yana taimakawa ne domin a koyi addini abin da sa ibn kan ya kawo wannan baitin yan uwa ya kawo ne don ya gwada mana cewa larabawa ma suna cewa zaujatu kuma suna cewa zaujin kamar yadda ya zo a hadisi zaune amma wanda ya fi fasaha shine wanda ya zo a cikin alkur'ani shi ma kuma su sun mai fasaha ne tun daga Abdullahi dan Abbas wanda shi ya san Qur'ani ya san hadisi ya san waƙoƙin Larabawa shi ya faɗa kuma ga Farazzaq wanda duniyar Larabci ta sallama mata an yadda cewa mawaki ne shi ma yi amfani da kalmar zauja abu na ƙarshe ibn qayyim a karatun jiya a karatun satin da yake saboda abin da ta muka mai shi ba a rikodi ba ana cikin rikodin a bar ya ƙari saboda babu memory saboda aka ce ya zato mun yi asarar da muka yi sati mai zuwa da wannan karatu in sha Allah wadda mu san iya inda zai tsaya ba masu amfana da shi wata kila akwai wanda suna da bin kwakwafi ko kuma suna da ɗanɗano na adabi suna buƙatar kalla baitin su ji shi su ji kuma sababin da sauransu ya gaya mana cewa in Allah zai magana a kan mata mutum da matarsa ko wata matar wani mutum idan muminai ne sai amfani da zauja idan kuma ba mummune ne ba wato yawanci ana amfani da kalmar imra'a, ya kawo mana misali yan aljanna Allah ya ce hum azwaju fi zilalin fi zilalin ala al-ara'ik muttajin antum wa azwajukum tuhbar kaga wannan duk yan aljanna ne sannan annabiyu aula bil min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika amma idan kuma kafiri ne mutum za a haɗa shi da matarsa ko kuma ita matar kafira ce to ba a cewa zauji sai dai a ce imra'a kamar abu lahab allah ce tabbat ya da abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab da yasla naran za ta lahab sai aka ce me ba ce wa zauji ba sai aka ce wanda a ci da shi kafiri ne haka matar annabi lutu da matar annabi nuhu saboda su biyun arna ne Allah ya ce daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'atan nuhin wamra'ata su biyun matan arna ne sai aka ce imra'a sannan ita matar fir'auna kasancewar mijinta arni ne inda ya gamin ya zanto akwai musulmi da kafiri to sai a ce imra'a kaga ita ma wa daraballahu masalan lil ladina amanu ra'ata fir'aun a iskalat rabbi amma kuma daga baya da annabi adam shi ko aka ce uskun anta wa zawjukal janna sannan manzo Allah ma aka ce inna ahlalna laka azwajaka sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yan aljanna wa lahum fiha azwajun mutahharatun wannan shi ne a takaice mulakas na karatun satin da ya wuce dangane da abin da alhazin ibn al-qayyim Allah ya kansa da rama ya koro in Allah ya ta sati na sama za mu tashi akan karashen maganganun da malamai suka faɗa da kuma ɗan togaciya da za mu ji matar annabi zakariya an ce mata imra'a wanda a ti'afir da kuma matar annabi ibrahim ba aka bala timra'atuhu hufi, sarra wannan allah ya da saboda tafsirin wurin ta bari ce mun zo karatu a sati na sabbin da allah sati mai zuwa ba za mu yi karatu ba akwai halatta da za mu je a garin takai mun ne muka daga mana zuwa alhamis amma sun gaya mana cewa shi ne za a yi su kuma yadda suka saba a ƙauye sun za a yi aure 'yan ƙauyuka makwabta suna zuwa to kuma wasu ƙauyuka zai wahala a tashi tsakanin aje a yi musu wa'azi domin sun ji kuma za a yi wa'azi suna tsayawa kuma suna fama da wasu matsaloli na cikin gida dangane da abin da ya shafi addini suna buƙatar a je a faɗakar da su ganin mahimmancin abin yasa na karɓa ke ya su kuma Allah ta da za mu idan karen laraba za mu karatun mu a tsarin talata amma ran laraba ba za mu karatun nan ba sai a sanar da wanda ba ta insha Allah sai kuma ta ci Assalamu alaikum